da yake ganawa da shugabannin kungiyar kwadago ta Najeriya yayin gangamin nuna kin jinin tsadar rayuwa. Mukaddishin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce matsalar Najeriya ba wai rashin kuɗi ba ne, amma yadda ake kashe kuɗaɗen ne. It's not all about saying we have no money or there is no money. It is how these resources are managed. Ba batu ne na akwai kuɗi ko babu kuɗi ba, amma batu ne na yaya ake ririta albarkatun da ake da su. Yaya kaji sa'ilin da ake da yalwa amma ba a biyan albashi. Amma cikin kankanin lokaci a tarihin ƙasar nan mun tabbatar da ana biyan ma'aikata albashinsu su akai-akai hatta a jihohi ma da ba hurminmu ba ne na tabbata kudaden nan na 'yan jihohi da muke kira bail out da aka ba jihohi duk batu ne na iya biyan ma'aikata albashin albashinsu jim kaɗan bayan sun gana da mukaddishin shugaban ƙasa na tambayi shugaban ƙungiyar kwadago ta najeriya wato nlc comrade ayubuwa ba ko mai suka gaya masa muna so wannan fada da ake na cin hanci da rashawa ya ci gaba mun lura cewa Najeriya ya zama kamar aljihu ne wanda ya huce ana zubawa wayar status ana daukewa da kuma ishu na good governance ishu na good governance shine kar kuma a ce sai nan a babban birni ne kawai a jihohi ya kamata a sa ido sosai domin ka duba matsalolin da ma'aikata suke ciki ma'aikata a jihohi abin ya zama abin da ba a zo a gani ba saboda haka muna cewa lallai duk da taimakon da yake bayarwa to dole ba sai ya sa ido ya zai amfani da kudin na jihohi idan ba haka ba ban zai ci gaba kudaden local government mun sani ci ake ne baya ma isa local government din kuma mun ga masa halin da yan Najeriya suke ciki amma haɗe kungiyar kwadagon ta ULC ta bayyana wannan gangami na NLC a matsayin cin amanar kasa comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na ULC na kasa baki daya a mu a matsayin mu na kungiyar kwadago ta ULC wanda muka hada da Sunu Pen Sultan da Pengasin da shauransu mun nuna 'yan Najeriya cewa kada wani memban mu ko daya ya shiga wannan wato cin amana na ƙasa. magana na ƙarin albashin ma'aikata wanda wato mu mun gabatar da wannan magana kuma gwamnati ta kafa kwamiti. Magana kuma na wahalhalu na yadda mutane suke cikin na tsadan kayan more rayuwa na ƙasa. gwamnatin nan shekaran jiya sun daɗa kafa wato wani kwamiti ga yadda za su saukar da wannan farashi. Ai tun da sun kira mu sun gaya mana ga abin da suke yi sai mu tsaya mu gani. Ku ba ku gamsu cewar 'yan Najeriya suna shan wahala ba? Wallahi wallahi ina mai tabbatar maka mu ko muka gamsu tunda mu muke gaya gwamnati cewa ga halin da mutane suke ciki na san yadda ake amfani da kungiyar kwadago wato ta siyasa a siyasa a ɗauki kuɗi ana yaudaran al'umma a fito a ita wannan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja